A kullum dubara iri guda Amurka ke amfani da ita a gabas ta tsakiya. Za su gawa Isra'ila ta dakata da yakin da take yi. daga baya kuma su shaƙa musu makamai sama da watanni goma kenan ana wannan yaƙi isra'ila ta kashe mutane sama da dubu arba'in a gaza mafi yawanci mata da ƙananan yara sama da mutane dubu sittin sun jikata su ma mafi yawanci mata da ƙananan yara har yanzu yaƙin yaƙi nuna wata alama ta ƙarewa a shekarun jiya an sa ran cewa za a ci gaba tattaunawa ta buɗe wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar mayakan gaza amma kuma a jiya ƙara samun wani labari da ke cewa amurka za ta ƙara baiwa isra'ila makamai darajar su ta kai dala biliyan ashirin to masu kallo na a cikin bidiyon namu ne za ku da cewa kamar da muka sare prime minister kasar Japan Fumio Kishida yayi murabus a jiya kasar ta samu prime guda hudu a tsakanin shekaru da shin ko menene dalili kazalika za ku cewa akwai yiwuwar gwamnatin Amurka ta rusa kamfanin Google a yanzu ka ta maka shi a kotu bisa laifin munafantar kasuwa wato monopoly kenan a turanci labaran da aka kenan a cikin bidiyon namu ne yau Kasar Amurka za ta sake baiwa Isra'ila makamai da darajarsu ta kai dala biliyan 20. A ciki akwai jiragen yaki na sama da ake kira da F-15 fighter da kimanin guda 50, rokoki masu dogo da gajeren zango, makamai masu linzami, alburushai na bindiga da na tankokin yaƙi, makaman atilari kala-kala da dai sauransu. Ta wani bangaren kuma Washington na gaya wa Isra'ila wai ta dakata da yakin da take yi domin su kulle tsakanin su da ƙungiyar mayakan Gaza ta tsagaita buɗe wuta da kuma sakin fursunoni. Amma kuma tana ci gaba da loda Isra'ilan makamai. me za mu kira wannan hali mugunta munafunci raina hankali ko kuma rashin sanin ya kamata Sidin rahoton ya ce zai dauki dogon lokaci kafin Isra'ila ta gama samun waɗannan makamai. Hasali ma za a fara tura su ne a shekarar 2026, amma ku duba daidai lokacin da Amurka ta tashi baiwa Isra'ila waɗannan makamai. A ran Talata Isra'ila ta yi rurrukoki a wani gari da ake kira da Daral Bala, birni ne da ke tsakiyar zirin Gaza inda ɗaruruwan Falasina suka fake. Ku yi haƙuri kuma uzuri ba zan iya ɗora muku bidiyoyi da hotunan ɓarnar da Isra'ila ta yi a wannan guri ba saboda YouTube ba lallai ba ne sabbi ma za su bar shi ba. Amma akwai link na Telegram channel ina a ƙasan comment section a can zan ga saka muku irin waɗannan bidiyo. bidiyoyi abin ne babu kyan gani kanan yara cikin jini jarirai an kashe su a ranar da aka haife su wasu yaran suna wasa wasu suna cin abinci wasu suna hira da iyayensu wasu ba su da lafiya a cikin gidajensu amma duka an kashe su a lokaci guda kuma hakan na faruwa ne a daidai lokaci da wata doka da ake kira da Geneva Convention ta cika shekaru 75 da kafawa doka ce ta jinkan al'umma da aka ba a shekarar 1949 doka ce da tilasta nuna jinkan al'umma a lokacin yaki. amma Isra'ila ba wai ta karya wannan doka bane a'a fata-fata take da ita domin ta nuna duniya cewa tana da uwa a gindimar hu babu abin da zai faru kamar na faɗa muku a ba Falasina sama dubu arba'in ne Isra'ila ta kashe tun daga watan Oktoba shekarar ta gabata idan aka lissafa Falasina ɗari da talatin na mutuwa a kullum kenan ya wannan adadin kawai ya isa nuna mana cewa dan kisan kai a kafa kasar Isra'ila akwai wani labari da kada da shafukan sada zumunta a shekaran jiya na wani bawan Allah da matarsa ta haifa masa yan biyu Fatarsa ke da wuya domin ya je masa takardar haihuwa sai dai ya dawo ya tarar da gawakin su da uwar da 'ya'yan har ma da sarkarsa dukkansu Isra'ila ta aika su lahira abun babu daɗin ji babu daɗin gani. Na fita domin yi wa 'ya'yana takardar haihuwa, ina can aka kira na gaya min cewa bam ya sauka a gidan da nake zama da na dawo sai dai na tarar da gawun matata ‘ya'yana har da sarkata. Shin me yasa Isra'ila take ci gaba da wannan aika-aika? Kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ta buƙaci Isra'ila ta kawo ƙarshen wannan yaƙi kai hatta iyalan Yahudan da ƙungiyar mayakan Gaza ta tsare a Gaza sun buƙaci ƙasarsa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi amma Prime Minister ƙasar Benjamin Netanyahu ya yi kunnen uwar shigo da shi. A don kuma saboda bashi da damuwa da haka. Ra'ayi da umarnin ƙasa guda yake bi a duniyar nan wato Amurka. ta iya yiwa Biden yana so suka Netanyahu a duk lokacin da ya ga dama amma kuma yana ci gaba da shaka masa makamai so ɗaya kacal ya taɓa rike ma Isra'ila makamai kuma hakan ma ja masa cece kuce a sa. hakan take a fannin na faɗa Isra'ila ta kawo Iran Syria Lebanon hari me ke ba su ƙwarin gwiwa Amurka Biden na ci gaba da tura ƙarin makamai zuwa yankin kuma ya alƙawarin kare Isra'ila idan har aka sake a kai musu hari don haka me kuke ganin zai tsoratar da Netanyahu gaskiya ita ce badin bashi da wani abu da ake kira wai layi ko kuma iyaka kashe fararen hula manya matasa da jariri duk bai tsallake iyaka shi ba hakan shi yasa wannan yaki yake ci gaba duk wani makami da isra'ila take amfani da shi a gaza ya fito ne daga amurka Majalisar Dokokin Ƙasar ta zantar da baiwa Isra'ila dunkulin makamai na dala biliyan goma sha bakwai. A gefe kuma za a siya musu da wasu ƙarin makaman. Abin da ke ƙasa dai shine irin wannan dunkuli da Amurka ke baiwa Isra'ila yana bi ne yana fara bi ta majalisa kafin a zantar da shi. Idan kuma ya sama da dala biliyan goma sha bakwai 'yan majalisu ba su zantar da shi ba. Idan ya gaza hakan shugaban ƙasa da kanshi zai iya zantarwa ba sai an kai majalisa ba. Shi sa Biden yake siyawa Isra'ila wasu makaman a gefe bayan an zantar da na majalisar. rahotanni sun bayyana cewa biden ya zantar da wa isra'ila makamai har sau 100 daga watan oktoba shekarar ta gabata a ce darajarsa za ta kai daga dala miliyan 20 zuwa dala miliyan 300 amma isra'ila ta ce tana amfani da waɗannan makamai ne wajen kare kai da rahotanni sun ta taka. a watan yuli isra'ila ta kai hari zuwa wani sansanin yan gudun hijira a gaza bincike ya nuna cewa bam da suka yi amfani da shi a wannan guri an kera shi ne a amurka kuma ba za mu taɓa kiran kai wa sansanin 'yan gudun hijira hari da sunan kare kai ba amma duk da hakan amurka ta yi shiru ba ta ce komai ba kuma duk da ita amurkan ita ce wai take gawa isra'ila ta dakata da yakin da take yi the united states overall goal babban manufan amurka shine rage zafi a wannan yanki tabbatar da cewa ba ƙara samun wani hari ba a nan gaba tare da kare faruwar yakin yanki da ya fara da kai karshe a yarjejeniyar gaggauta tsage ta buɗe wuta da musayar fursuni a gaza muna buƙatar mu cimma hakan ceasefire with hostage release in gaza we need to get this over the finish line. Washington tana so Isra'ila ta tsagaita da buɗe wuta sai dai ba su da wani shiri na matse musu lamba kai ba ma wannan ba ba za su iya dakatar da ba su makamai ba kuma babu wani mahaluki a doron duniya nan da ya isa kalubalance kan ko kuma ya gaya masa saji duba abin da ya faru a lokacin kamfen din mataimakin shugaban kasa Kamala Harris na baya bayan nan wasu masu goyon Palestina sun samu damar shiga wajen kamfen din inda suka zarge ta da goyon bayan Isra'ila ku saurari amsa da ta ba su. Muna da burin dakatar da wannan abu, amma kun san me? To idan Trump kuke so ya ci zaɓe ku mun shiru, domin ni ke magana a nan. kuma duk da ita kamala ita ke magana akan kare fararen hula ita ke magana akan kulle yarjejeniyar ta buɗe wuta amma a duk lokacin da wani yayi yunkurin tona asirin munafunsun su sai su ce yana goyon bayan Trump ne yanzu dai bamu san lokacin da wannan yaki zai kare ba kuma bamu san taya ne zai kare ba amma a duk ran da aka tashi rubuta littafin tarihi ba za a ce Isra'ila kadai ta kashe falastina sama da dubu arba'in ba sai dai a ce Isra'ila da Amurka sun kashe falastina sama da dubu arba'in Allah ya kyauta Yanzu kun bara mu lega kasar Japan inda Prime Minister kasar Fumio Kishida yayi murabus ya fitar da wannan sanarwa ne a jiya. Kishida ya kasance mamba na babbar jam'iyya a kasar da ake kira da LDP ko kuma ku kira ta da Liberal Democratic Party. A wata mai kama Satumba ne jam'iyyar za ta gudanar da wani gasa domin zaɓar sabon shugaban jam'iyyar. sai dai shi Kishida ba zai samu damar takarawa ba a wannan gasa. Jimmy Toga. Mataki na farko da zai nuna cewa jam'iyyar LDP za ta sauya shine in yi murabus. Ba zan takarawa ba a gasar shugaban jam'iyya mai zuwa. amma zan ci gaba da goyon bayan duk sabon shugaban da aka zaba. Kitaru. Ga kuma yadda abin ke aiki. Kishida da yayi murabus duk wanda aka zaba a matsayin shugaban jam'iyya shine zai zama sabon prime minister kasar Japan. Sai dai hakan ya samar da wasu tambayoyi kamar su me yasa Kishida ya yi murabus? Waye zai maye gurbin sa? Me yasa Japan ta samu prime minister har guda hudu a tsakanin shekaru hudu? Me ke faruwa da siyasar Japan? tambayoyi ne da zan baku amsa su a yanzu haka bari mu fara da shi kanshi prime minister shekarunsa 67 a duniya ya aiki a matsayin ministan harkokin wajen kasar japan daga shekarar 2012 zuwa shekarar 2017 asali ma ya kasance mutum na farko a tarihin kasar da ya dade akan wannan matsayi a shekarar 2021 kuma ya zama prime minister kasar inda ga da tsohon prime minister kasar yoshihide suga ya shekaru uku a ofishi amma dukkansu sun kasance masu zafi da fara akwai corona kashe tsohon prime minister kasar Shizu Abe sai kuma wasu tashe-tashen hankula a birnin Tokyo. Shi da alƙawarin magance tashe-tashen hankula da ke faruwa a kasar ya kafa dokoki iri-iri amma babu ɗaya daga cikin su da ya aiki. Kazalika tattalin arzikin kasar ya fuskanci koma baya haka ma kuɗin kasar. A lokacin da ya kwan ga mulki, rating ɗinsa ma'ana yabansa da ake yi da goyon bansa da sansa ya kai kaso 50 cikin 100. a watan da gabata kuma hakan ya kasa zuwa kaso goma sha biyar wanda shine mafi muni mafi karanci ga kowane shugaban kasa a tsakanin shekaru goma mutane da dama sun dora laifin hakan akan rashin sa a fannin shugabanci wannan shine dalilin da yasa yayin murabus a ciya bisa da zai iya cewa da kasancewa akan karagar mulki har zuwa shekarar 2025 don haka yanzu ya zama wajibi a gaggauta nemo wanda zai maye sa. amma shin waya cancanta suna mutane da dama na yawa a faɗin ƙasar akwai wannan mutumin da ake kira da shigeru ishiba ya kasance tsohon ministan tsaron ƙasar duk a lokaci guda tsohon babban sakataren jam'iyya mai ci ldp shi ake wa kallon wanda ya fi cancanta amma akwai wasu kamar su ministan fasaha taro kono babban sakataren jam'iyyar na ldp na yanzu ministan tattalin arziki ministan harkokin wajen kasar dukkansu suna cikin lissafi a tsakanin waɗannan ministoci biyu mata duk wacce ta yi nasarar lashe gasar zama shugaban jam'iyyar ta ldp ita za ta zama prime minister kuma hakan zai sa ta kasance mace ta farko a tarihin kasar da ta rike wannan mukami kasar japan ta samu prime minister na farko ne a shekarar 1885 tun daga wannan lokaci maza 62 ne suka rike wannan mukami a shekarar 1955 kuma jam'iyyar LDP ta karbe majalisar kasar tun daga wani lokaci suke mulki tsawon shekaru 70 kenan jam'iyyar ta LDP ita ta bada prime minister wanda ya fi dadewa kan karagar mulki Shinzo abi shine wanda aka kashe ya mulki daga shekarar 2012 zuwa shekarar 2020 shekaru 8 kenan na son za su ce a shekaru 8 ba wani dogon lokaci bane amma a kasar Japan dogon lokaci ne mafi yawancin prime ministocin kasar ba sa wuce kasa da shekaru uku watanni 35 kacal fumio da ya ofishi wanda ya gabace shi kuma shekaru daya wannan kadai ya isa ya nuna muku yanayin siyasar kasar japan ta iya yi wa jam'iyyar ldp ta mulki kasar na tsawon lokaci amma yanzu alamun sun nuna cewa al'ummar kasar sun gaji sun fara kin yarda da su ana zargin jam'iyyar da laifuka kala-kala kama daga cin hanci da rashawa satar kuɗin kamfen ta taɓarɓare tattalin arzikin kasar a kuma basussukan da kasar ke cewa na ci gaba da hawa sai da wata matsala guda gabaki da wannan matsatsalu ba sa bayyana a kwatin zaɓe an kasar japan ba sa fitowa su kada gwiwa a saman hakan jam'iyyar adawa ba ta da karfi sosai shi sa duk da waɗannan zarge-zarge da laifuka da ake zargin jam'iyyar ldp ɗin da su ita ke ci gaba da lashe zaben a wannan karo kuma akwai yiwuwar sakamakon ya bambanta jam'iyyar ta fada kananan zabe har guda uku a watan afrilu babban zaben kasar zai zo ne a shekara mai zuwa da haka idan har jam'iyyar ta sauya halayenta ba ta sauya dokokinta akwai yiwuwar ta rasa kasar da ta mulka na tsawon shekaru saba'in Labarinmu na gaba kuma akan kamfanin Google ne. Kamfanin ya shiga hannun gwamnatin kasar Amurka akwai yiwuwar taɓaɓɓen lashe ta mai filla-filla. Darajar kamfanin ya kai dala tiriliyan biyu. Watan Afrilun wannan shekara kimanin mutane biliyan biyu ne ke amfani da Google da kayayyakinsa a faɗin duniya. Kamfanin ya shiga kowace nahiya a faɗin duniyan nan. Suna da ofisoshi saba'in a ƙasashe hamsin. A ƙarshen shekarar 2023 kamfanin yana da ma'aikata sama da dubu da tamanin. sun yi karfi fiye da gwamnati suna da arziki fiye da wasu kasashen Kamfani yana ɗaya daga cikin taurari masu haska a ƙasar amurka yanzu gwamnatin ƙasar na ganin cewa ya yi karfi zai iya kwace mata kuma suna da dalili duk inda aka yi maganar yanar gizo sai an samu google a gurin wasu mutanen ma a gurin su yanar gizo na nufin google saboda shi kadai suke sani shi kadai suka amfani da shi a fannin binciken yanar gizo Kamfanin Google na da kayayyakin amfani da dama. Akwai Chrome browser domin yin bincike a yanar gizo, akwai YouTube domin kallon bidiyoyi, akwai Gmail domin tura sakon email, akwai Google Drive domin adana bayanai, akwai Google Map domin sanin hanya, gari ko unguwa. Sai kuma tsarin aiki na Android. Duka waɗannan abubuwa su ne suka baiwa kamfanin darajar dala tiriliyan biyu. Da haka me zai faru idan aka rusa kamfanin? hakika dai za a nemo ma kowanne daga cikin su wata uwar mutane da dama a faɗin duniya na tambaya shin me yasa hakan zai faru me kamfanin Google yayyo wa gwamnatin Amurka take so ta rusa shi al'amarin da ya fara ne da kai kara kotu gwamnatin amurka ta kai kamfanin google kotu bisa zargin sa da munafuntar kasuwa wato monopoly yana amfani da karfinsa wajen juya kasuwar binciken yanar gizo ta hanyar biyan wasu kamfanonuwa irin sa kamfanin apple masu hada wayoyin iphone google yana baiwa kamfanin apple maƙudan kuɗaɗe domin tabbatar da cewa ana amfani da google din wajen yin binciken yanar gizo akan wayoyinsu haka ma wani kamfani da ake kira Mozilla kamfani da kirkiro wata browser da ake kira da Firefox duk wani browsing duk wani bincike da aka yi akan wannan browser yana karewa ne a Google yanzu dai bamu da takamaiman adadin kudaden da ke ba waɗannan kamfanuwa sai dai rahotanni sun bayyana cewa biliyon daloli yake ba su ita kuma hukumar tabbatar da adalci a masana'antu da kasuwannin Amurka ta ce Google ya karya wata doka da suke kira da antitrust law shi ta maka shi a kotu su kuma alƙalan sun yarda cewa lalle fa Google ya karya wannan doka tana munafuntar kasuwar wato monopoly yayi kaka gida ta ko ina shi yanzu gwamnatin Amurka take so ta yi amfani da wannan shaida domin yin bincike game da gabaki da ayyukansa duk da cewa shi ma zai iya kalubalanta hakan ko kuma in ce ma zai kalubalanci hakan a kotu a ƙarshe alƙali ne zai yanke hukunci akan rusa kamfanin ko kuma kin rusa shi kamar na ga muku a baya Gwamnatin Amurka na kiran wannan doka da kamfanin Google ya karya da antitrust law. Doka ce da ke sanya ido a kasuwanni domin tabbatar da adalci da daidaito, domin tabbatar da cewa ba a murƙushe kowa ba, kowa na ciniki yadda ya kamata sannan akwai damar da wani sabon kamfanin zai shigo a dama da shi wannan ita ce abin da dokar ta kunsa kuma ita ce dokar da kamfanin na Google ya karya. kamar dai a ce kamfanonin biskit akwai kamfanonin biskit da dama a duniyan nan yanzu idan ka shiga kanti sai ga cewa biskit din kamfani guda ne a ciki a koda yaushe za ka yi tunanin cewa me yasa biskit din kamfani guda bayan kowa ya san cewa akwai kamfanonuwa da dama kuma akwai yiwuwar ka kin tunani akan hakan kwata-kwata domin biskit biskit ne haka za ka ɗauka. To abin da ba ku sani ba shine wannan kamfani na biskit ya kulle yarjejeniya da mai kantin kan cewa iya biskit ɗinsa kawai zai ringa zuba a kantinsa. A ƙarshe za a riga raba riba hakan zai hana sauran kamfanonin gasa a cikin kasuwar. sannan zai hana wasu sabbin kamfanonin shigowa saboda manyan kamfanonin sun yi kaka gida kuma su wannan sabbin ba su da kuɗin da ya kai na wancan balantana hasa ce su ma za su je su ture shi a kantin shi yasa aka samar da wannan doka don ta tabbatar da alalci ga kowane kamfani to wannan dabara ita ce kamfanin Google yake amfani da ita yana biyan kamfanin Apple da Mozilla da ire-iren su maƙudan kudade don ya ci gaba da kasancewa shi kadai a kasuwa babu wani yasa gwamnatin Amurka ta shiga damben keji da shi don ta samu ta karya lagonsa ta masa filla-filla idan ta yi nasara YouTube zai koma daban google map zai koma daban gmail zai koma daban tsarin aiki na android zai koma daban kowanne za a samu masa uwarsa kowa zai koma zaman kansa idan kuma shi ya nasara akwai yiwuwar gwamnatin amurka ta umarce shi kama hannun sauran kamfanonin su tafi tare sannan ya bada dama ga masu tasowa shi kanshi kamfanin apple a yanzu haka suna kotu da gwamnatin amurka akan wannan dabara baya bari kayayyakin wani kamfanin su yi aiki a nashi kayan android ba za su yi aiki a iphone ba sai ku. shi ma din sai dai a dora shi akan nasu kamfanin na apple store wannan al'amari shi ke tsorata masu tasowa yake hana su shiga kasuwar yanzu kuma gwamnatin amurka ta zo ta sauya haka to masu kalma duk duk dai an kawo ƙarshen labaran namu ne mai za ku share dangane labaran mu haɗu da ku a kasan comment section domin jin ku. kar kuma ta kuma na follow ku yi ila ku share nan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa ku ci gaba bibiyar mu a kullum domin samun ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya ne na ku ba shi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba